الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى والنسكي سورارينا لكما كلنا أدري والنلوكة ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana yanzu muna hudu ne ga watan jumada a saniya hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 18 ga watan daya shekara 2020 inda muke gabatar da karatu a wannan makaranta cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'imamiya al'isni a shari'a su'alin wa jawabin wannan shine darasi na 67 kafin mu shiga darasi na 67 wannan makaranta tana miƙa ta'aziyya zuwa ga mai alfarma sarkin musulmi dangane da ɗan uwansa da Allah subhanahu wata'ala bikin sa'i masa rasuwa wato a Dr. Abdulkadir Jeli A abubakar na uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala iji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta sai daga baya na samu labarin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa sannan haka wannan makaranta tana miƙa abin nan cewa malam abubakar giro Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya jinyar da yake fama da ita muna roƙon Allah ya sa shi a mizanin aikinsa mai kyau za mu tashi tambaya na 66 malam yace hal ya kula shiyuku shi'a shin malaman in shi'a suna fada bi sifatin nuzuli wato bi sifatin nuzuli da sifar Allah ta sauka lillahi ta'ala wato lissama'i duniya zuwa ga saman duniya shi malaman shi ana faɗar wannan sifar sun tabbatarwa da Allah ita wa bima za mu ala man asbata hadhihi sifa idan ba su tabbatar da ita ba wanda kuma shi sa ne da me suka yi hukunci ga wanda ya tabbatar wa da Allah wannan sifa din alama ya riku bi jalalillahi wa azamatihi akan abin da ya dace da girman Allah da kuma buwayesa ɗaya daga cikin mushkilar da wasu ke samu don na ji malin ɗahir rubuci yana magana a shafa hadisi ne akwai a bukari akwai a muwadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka ɗin to sai ya ce idan an ce Allah yana sauka ai asubar Najeriya ba daidai take da ta Amerika ba wai an da Allah ma'aikaci zai sakko wannan asaba ya tafi wancan asaba ya sakko kenan Allah bai yi hutawa to shi ko mutum yana karantawa Qur'ani Allah yana cewa ya abuduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan wato fala tadribu lillahi al-amsal kakku dinga buga ma Allah misali inna Allah ya alamu wa antum la ta'lamu to idan akwai halitta ƙwaya ɗaya da ke gabatar da aikin da baka isa ba ka faɗi kaifiyarsa to walillahi al-masalul a'la menene dalili yanzu kowa ya san malakul motu ƙwaya ɗaya ne shugaban tafiya idan ya tashi tafiya yakan ɗibi tawaga ya tafi da su shi yasa za mu ga cewa ayoyin ƙur'ani Allah madaukakin sarki wani wurin idan ya yake wa huwal qahir fawqa ibadihi wa yursala alaikum hafaza hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun dan Allah ya ce tawaffatu rusuluna ya ambaci manzanni ya ambaci tawaga mala'ikan mutuwa sannan can Allah subhanahu wata'ala sai ya yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un ya ambaci mala'ikan mutuwa sannan Allah ya faɗa da kansa ya ce Allahu ya tawaffal an fusahi na mautiha Allah shi yake ɗaukar rai lokacin karɓarta sai malamai suka ce nan da ya ce Allahu ya tawaffal an fusahi na mautiha kowa ya san ba Allah bane ke zuwa ya ɗauki ran da kansa ta yadda ba wata rai da za a ɗauke ta a duniya sai in Allah ya ba da izini ya ce a ɗauke ta bisa ga ka'ida na wa ma kana da nafsin an ta mutu illa bi idnillahi Kitabun mu'ajjala duk shi yasa ba haushe yake ta duk abin da kaga wala kiri ya wa mutum a kabari to mutuwa ce ta jami yanzu ana nan muna karatun nan haka kawai munkar da nakiri zai zo malam suleiman yana tambaya kamar rabuka ai dole jira sai ka mutu to ita mutuwa kuma di yadda ka kai ga yima Allah fasadi a doron ƙasa dole za a jira sai lokacin da Allah ya ce a ɗauke ka shi yasa zaka ga duk bala'in da zai taso idan Allah bai zaka mutu a ciki ba sai ka zallake to sannan shi kuma malakul maut saboda shi ne shugaban tafiya su kuma wayancan saboda ɗan rakiya ne wayannan ne Allah ya hada su da yace falawla idza balagatul hulqu wa antum hina idin tanzuru ka gani wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ba ku ganin wanda suka halattu dan daukar ran ta yanzu misali kaɗai ni da kai don mun yadda ana ɗaukar rai kuma mala'ikan mutuwar nan ƙwaya ɗaya ne ya ake yi lokaci ɗaya su ɗauki rai a amerika ɗauka a ingila shana ɗauka a japan idan ka dawo a najeriya in a kaduna ne in akwai lokal gamman ashirin da wani abu ba wata lokal gamman da ba za a yi mutuwa ba idan gari ya waye in ka tafi ƙauyuka ƙauyuka Allah kaɗai ya san adadin mutanen da ke mutuwa a ƙauyukan wannan fa a ƙasa ɗaya lokal gamman ɗari bakwai da wani abu da ake da su duk in gari ya waye na rantsu da Allah ba lokal gamman ɗin da za ka ce wai ba a yi mutuwa ba to sannan ka tafi ƙauyuka ya ake yi a mutu a ruwa ya ake a mutu a tudu kaga ba wanda zai iya baka amsa to idan wannan mala'ika ne na Allah ke yin wani aiki kuma ka yadda ana yi don in ma baka yadda ba dole ka jira a koran da mutuwa za ta zo kan kayi ko kuwa don wannan mala'ikan mutuwa ne yake yin wannan aiki, amma ba za ka ke kiyasi ba ya ake aikin ya kuma Allah da kanshi hadisi zai tabbata annabi faɗa shi Allah yana sauka ka zo kana tambaya ai ka yanzu mala'ika na ɗaukar rai ko ya baka tambaya ya ake yi ba to shine malam yake cewa na nafa shuyuku shi'a malaman shi'a sun kode nuzulallahi ta'ala saukan Allah ila sama'id duniya zuwa ga saman duniya wanda mu aqidar mu mun yadda cewa Allah subhanahu Ta'ala ɗin yana ainihin wato sauka ɗin sauka wacce ta dace da shi subhanahu wata'ala da maga al-imam Abu Dawud as-Sajistani yana da ainihin wato manzuma da in rubuta akan wannan manzumatul ha'iyya wannan manzuma ce wacce take da ainihin wato sananniya to kaga wannan ya zo cikin yace yunzaru ba'd ruwayatihim fi inkari nuzulil ilahi za a duba wasu daga cikin sashen ruwayoyinsu a cikin me usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na 90 kitabut tauhid babul harakatu wal intiqal ka gani in ka dana maganin tauhidi zaka ɗauka wani abin arziki ne da biharul anwar a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha ɗaya babu na fi zamani wal makan wal haraka wal intiqali anhu ta'ala babin da ke magana akan kore wato zamani da waje da haraka da al a ce Allah yana cirantuwa daga nan zuwa nan waye ce maka yana cirantuwa eh, an ce kawai yana sauka abinda Allah ya faɗa maka tabbatarwa da Allah din saboda itikadan mu bisa ga ka'ida na ar-rahman fas'al bihi kabira sama da ƙasa babu wanda ya san Allah kaman yadda Allah ya san kanshi a cikin mutanen duniya kuma kabba wanda ya san Allah kamar annabi Muhammad to abinda Allah ya faɗa a kansa annabi ya faɗa ma Allah mu in mun zo sai mu faɗa wa Allah haka shikenan dan Allah ya fi kowa sanin kanshi shi kuma annabi ya fi kowa sanin Allah to wannan annabi ne ya faɗa ƙala yake cewa haka mu alaman asbata hadhihi sifa bil kufur amma tare da haka su malaman shi'a sun yi hukunci cewa duk mutumin da ya tabbatar wa da Allah wannan sifar ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ina sauka to sun ce kahiri na haka suka ce ƙala shekuhum al-mu'asir muhammad bin al-muzaffar ya faɗa gashi nan a littafin sa aqaidul imamiyya al-fasl al-awwal al-ilahiyyat a shafi na biyar aqidatuna fillahi a shafi na 30 da shida al-ilahiyyat ko aqida ta biyar kenan aqidatuna fillahi lil muzaffar ba ina ganin kamar na ga littafin ma anan wajen ko ai shine wannan ba gashi nan ba shine littafin kuma malam da ya ci shafi na talatin da shida to bari magana ina ganin za ka ga ya dace da wannan to bugun ya saba da wannan amma dai mun karanto a wannan bugun za ka ga a shafi na saba'in hamsin da takwas ne a wannan bugun ka gani to shi sa kaga sai kayi la'akari da wacce madafa'a ce malami amfani da ita ya buga littafin ka gani to ne yake cewa a ne yake cewa wa man ƙala duk mutumin da ya yace innahu yanzilu ila ila samai dunya Allah yana sauka zuwa saman duniya aw annahu yazharu ila ahli aljannati kal ko zai bayyana ga yan aljanna kamar wata aw hau dalika ko makamancin wannan fa innahu bi manzilatil kafiri bihi wannan yana matsayin wanda ya kafirce ma Allah ne wa kada yulhaqu bil kafiri haka za a riskar da cewa kafiri ne qali man qala duk wanda yace innahu yatara'a ali khalqihi yawm al qiyamah Allah subhanahu wata'ala zai bayyana ga halittunsa wa ba al a ganshi to kaga wannan yana cikin aqaidul imamiyya to mu kuma aqidar mu mun yadda za a ga Allah kuma in Allah ya yarda sai mun ganshi tafsirin annabi ne lillazina ahsanu al husna wa ziyada na mazi kuma annabi ya ce babu abin da ifi daɗi bayan ɗan adam ya shiga aljanna irin ganin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ji kan al'imamu buwan da ƙayin da yake cewa ya rauna hu subhanahu min fauƙihi nazar al'iyani kama yi ral kamarani hada watar an rasulillahi lam kirhu illa fasidil imani wannan an kawo shi mutawatiri duk wanda kaga yana inkarin wannan aqidar to imaninsa ne ya zama lalatacce yawa kuma dama mun faɗa mun ce aƙida uku ce za a ga Allah duniya da lahira wannan aƙida ba ma tare da ita ba za a ga Allah duniya da lahira ba wannan ma ba ma tare da ita ba za a ga Allah duniya ba za a gan shi a lahira wannan ita ce aƙidar yawa kuma dama mafhumi na al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to shikenan in kai baka gan shi ba to shi Allah subhanahu wata'ala shi yana ainihin wato ganinka wannan shi ne da haka za mu ga al'imamu abu dawud as-sadistani yana cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wa sunanul lati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bi zalika danan atqiya wa asfahu ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجأم وأزده ولا تقول القرآن خلقا خلقا قرأته قرأته فإن كلام الله بالذي يوده سيتي قل يتجلى الله للخلق جهرة كما البر لا يكفى وربك أوده وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصبه وقد ينكر الجهمي هذا وإن دنا بمصداق ما قلنا حديث مصره ومصره رواه جرير أما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنده وقد ينكر الجهمي وأيضا يمينه وكلتا يديه بالفواصل تنفه وقل ينزل الجبار في كل ليلة كما البدر لا يكفاه ربك أو كما البدر وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمده كاغني ذاك كاغا wannan aqida ce الامام ابو داود Dawud kowa ya san ba na yanzu ba ne da aka yi ce wa kulkaci yanzu liljabbar ubangiji yana sauka fi kulle lalatin cikin kowane dare amma bila kaifa ba tare da tambayan ya yake yi ba wannan su kuma abin da suke yake ne sai ce jallal wahidu makaɗaici ya buwa ya almutamaddihu wanda kowa da kowa yake man shi ila tsabakin duniya ya munnu bi fadlihi fa tufradu abwabus sama'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalka ghafiran wa mustan wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu sai ce rawa zaka qaumun la yuraddu hadithuhu mutanen da suka rutu wannan hadisin ala khaba qaumun kazzabuhum wa qubbuhu ka gani aka yi fada amma suka ta wannan hadisan kuma mamaki ha in bid'a amma da suka ce su ma ahlus sunnati ne amma suna inkarin wannan hadisan sai mutum ya zo laukana kaza lakana kaza walau kana kaza labudda an yakuna kaza ka gani to shine malam yace mata zuhuri shuyukh shi'a to wata babban musiba da za ta kare gadan bayan malaman shi'a ko sa'ala rajulun aba abdullahi rahimahullah wani mutum ya tambaye Ja'far Sadiq fataqulu yace kana cewa innahu yanzulu ila sama'id dunya kai da kanka kana cewa Allah yana sauka saman duniya Kala abu abdullahi naqulu zalika yace eh muna faɗan wannan لأن الروايات قد صحت به والأخبار da mun ruwayoyi sun zo sun inganta da hadisan annabi cewa Allah yana sakuwa wannan fa yana cikin biharin anwar a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da da talatin ɗaya, hadisi na talatin da biyar babu fi zaman wal makani wal haraka wal intiqali anhu ta'ala wa qala imamuhum humar rida rahimahullahu al-imam rida ya haɗa. kamar yadda ya zo cikin biharin anwar a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da hudu hadisi na arba'in da ɗaya babu na fil jism wa sura wa tashbih wal hulul wal wa annahu la yudraku bil hawas ba a riskan Allah da al dukkan abin da za ka ji a ko ka gani ko ka taba shine al hawasi gaɓoɓin nan annan guda biyar to ba a riskan Allah da su yake ta wa inna lin nasi fi tauhid salasata mazahib mutane a wajen tauhidi suna da mazhabobi guda uku isbatu tabbatarwa bi tashbihin tare da kamanta Allah din akwai wanda Allah ya ce yana da abu sai su ce eh sun yadda yana da shi idan sun tabbatar sai kuma su biyo da tashbihi sai su kamanta su eh abin na Allah da nasu sun yi kama sannan wa mazhabin nafi akwai kuma wanda sun korewa suke wa mazhabu isbatin bila tashbihin akwai waɗanda su suna tabbatarwa ba tare da kamanta Allah ba sai ce fa mazhabul isbat bi tashbihin mazhabar tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa ka kamanta shi kuma da kai yayin da ya tabbatarwa kansa cewa shi as-sami'u ne al-basiru kace to tunda kai ma Allah da kanshi yace fa ja'alnahu sami'an basira sai kace to da jinka na Allah sun yi kamanceceniya to la yajuz wannan bai halatta ba ka tabbatar wa da Allah sifa ta as-sam'u da albasaru. amma wajen jin Allah da ganin Allah yake sai ka ce laisa kamithlihi wa shay'un wa mazhabun nafi shi ma ko ne ma Allah abin da tabbatar wa da kansa la ya juzu bi halatta ba kaga wannan sai ka ja masa layi Dindin da za ku tattauna da dan shi akan al'asma'u was sifat sai ka ce masa to ga abin da imami yake eh, ka gani abinda imami ya ce wattariku fil mazhabi salifi hanya ta kware cikin mazhabobin nan guda uku isbatun bila tashbih wanda kuma shine hanyar ahlus sunna tabbatar wa Allah abinda ita tabbatar wa da kansa ba tare da kamanta Allah da wani ba wannan ita ce hanyar mu wannan fa ya zo cikin biharun anwar kamar yadda muka faɗa ka gani to shine malam yace taharudin cin karo iftaro sai suka kirkiri ƙarya ala ali bin abi talib annahu qala ya ce wai fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta nan fuskar Allah take yace hum lahi sune lahi babu anaku to anya naka kuɗi kana shi ku kai kai ma babu anaka to naka abutar ne dama na wani shi ya kamata ya zama cikakke naku ka gani wai ya'ani al-mahdi wannan ya zo a cikin alaihi tijaju littabrisi a mujallari na shafi na 252 ihtijajuhu ala zindiq jaa mustadillan alaihi bi ayyin bi ayyin min alqur'ani mutashabih mutashabihatin ko mutashabihatin تحتاج إلى ta على أنها تقتضي التناقض والاختلاف فيه وعلى أمثاله في أشياء في أشياء أخرى wannan haka yazo to shine malam yace qasimatu zuhuri shuyukh shi'a wanda ina ganin a tafsirin mu na suratul kamar kaman barani watan shekara na kawo wajen fa'aina aina ma tuwallu fa samma na kawo ma'anar da alwajuhu yake ɗauka a qur'ani Eh, sai ɗalibai su koma su yi ƙoƙari su saurari tafsirin dan na kawo cewa kalman fuska daga cikin ma'anonin da yake ɗauka akan shi alwajihu da ma'anan al'awwalu abin da yake na farko wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala na amanu wajha an-nahari wa furu akhirahu naka wajha an-nahari ba fuskar wuni ba yawa <laughs> to shine ce rawau sun ruwaito anna imamahum sahibuz zaman imami sahibuz zaman suna nufin mahadi kenan qala an shiyukh shi'atihi ya faɗa akan malaman shi'arsa malam yace ta'ala Allah wa jalla amma yasifuna subhanahu wa bihamdihi Allah ya daukaka akan abin da suke siffanta shi da shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya daukaka akan abin da suke siffanta shi da shi sai yake cewa wato sannan tsarki ya tabbata gare shi da gode masa wai sahibu zamani ya ce laisa na hannu shuraka uku fi ilmihi wala lafi qudratihi mu ba abokan tarayya Allah ba ne wajen iliminsa da ƙudurarsa, bal la ya alamul ba gairu, wani wanda ba Allah ba bai san mai ba bai san gaibu ba amma kuma fa kana ɗauko usulul kafi kuma sai kada an ce maka gashi babun annal a'imma ya alamuna mata ya mutuna wa annahu la yamutuna illa bi ba za ma kai maganan ma ka san gaibu a rubuta take a cikin su kama qala fi muhkam kitabihi tabarakat asma'uhu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani yace qul la ya'lamu kace babu wanda ya san man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah gaibin sama da ƙasa in ba Allah ba wa ma na ayyana su sai yace qad azana juhala'u shi'a jahilan shi'a sun cutar da mu wa huma qa'uhum da wawayen cikin su wa man dinuhu da wanda addinin sa bai uce jinaha ko jinahul ba'uda arjahu minhu ba wato fuffukin sauro shine mafi rinjaye a wajensa in ka haɗa riko da addininsa da fuffukin sauro to bai kai mafifikin tsoro ba kamar yadda su ma saboda wani wurin ba mutunci suke da shi ba sun ce sai da na ne shine ba'uda yawa inna Allah la yi an yi yadri ba masalan ma tan sun ce ba'uda shine sai da na e eh, ba ba'uda nan ka suka ce wa ila waka alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi suka ce sai da na <laughs> wa auha rabbuka ila an-nahli anitta ki zai minar jibalin butun suka ce an na hali kudan zama sai da na to shi ne malam yake cewa sai yake tafa ushidullah ya ce ina shaida wa Allah allazi la ilaha illa wanda ba abun bauta da gaskiya sai shi ka fa bihi shahidan kuma Allah ya isa ya zama mai shaida anni bari'un ila Allah wa ila rasulihi mimman yaqulu ni na barranta ga Allah da Annaba, ga wanda yake cewa inna lana ghaiba mu mun san gai wannan fa mahadi ne suka ce ya faɗi wannan sahibul zaman sahibul zaman wani sharikuhu fi mulkihi mun barranta a wajen Allah ga wanda zai ce mun yi musharaka da Allah cikin mulkinsa ya ce au yuhilluna ko isaukar da mu mahallan wani matsayin da siwal mahallin da zai radihin lana ba matsayin da Allah iya daga saukar gare mu ba wa khalaqana lahu kuma ya halicce mu saboda shi wannan fa daga cikin imamai fa da suka ce sun yadda da su guda goma sha biyu shi yake faɗa wannan magana to dillan da wannan shi ya ce maka an san gaibu ka ɗauki wannan maganan ka dake shi da ita ka ce to ga abin da al'imam mahadi ya ce ajjalallahu farjahu kamar yadda suke faɗa ajjalallahu farjahu wannan maganan tana cikin alaitijas na tsabar shi mujalladi na biyu shafi na 477 da uku 474 tauqi'atun nahiya al-muqaddasa Wallabzu, lahu sannan da biharun anwa mujalladi na 25 shafi na 266 267 hadisi na tara babu na fil guluwi fi nabi wal a'imma babun da ke magana a kore guluwi kaga can fa an kawo wancan fa sannan sai haka zo haka ce to nan kuma za a kore guloyi haka ake Allah ya kiyaye wallahi malam in ba Allah ya taimake ka ba ka fahimci aqidar sunna to kana cikin rudani da hayaniya sai sa kamar da sai na Umar ya faɗa yace wanda bai rayu a jahiliya ba to bai san kimar addinin musulunci ba haka wanda bai rayu a bi'a ta bid'a ba bai cika sanin kimar sunna ba ka taso ka ga babanka ahlus sunna mamanka ahlus sunna wa walidin wa ma walada baka keto saha ta bid'a ba amma ka duba ha gani yanzu in Allah ya kwato wani mutum daga bid'a ya san wahalar da mutanen nan suka wahalar da shi ka duba ga irin gudunmawar da suke ba ba shi yasa muke ta fatan su gane addini mutanen nan yanzu ba da zaman yi karatu ba kan malaman tsibbu na rantsi da Allah malaman tsibban nan wallahi kaso ɗari na matsalar kasar nan tamanin su ne su ɗaure wa mutanen gwamnati gindi su cuci jama'a su cuci 'yan kasuwa su cuci kowa haka suke kuma su waye malaman bida dillalan shari ke nan eh, haka suke sun sun hana ƙasa zaman lafiya eh, kagan in mutanen gari an ji an kai masa attack wanda za su je kai masa hari sai sun nemi sa'a da su wani abin bakin cikin masu kuma mutanen garin in sun tashi za su kare kansu sai sun sake neman kuma sa'a da malaman tsibbin su ci can su haka suke shirka kan shirka haka ake kuma an dauka cewa malaman kirki ne malaman arziki ne gani to shine malam yake faɗa ban sani ba ma mafhumul iman inda shiyuku shi'a ko al shi shi'i eh? ka gani wala ala ko lokaci mu ƙara wannan ko lokaci ya cika minti hudu bari mu karanta tambaya ta 68 ma mafhumul imani menene abinda za a fahimta na imani inda shiyukul mazhab shi'i a wajen malaman shi'a Oh, eh. eh. okay. Eh, na haɗa shafi biyu na tsallake ne na juya lallai dole ku ce babu a naku a to an yi zuku ke nan sunan lawani mulki ne tsawar makaranta tambaya ta 67 ne ko kuma ba ku lura ba to malam yake cewa hali sahihun shin ya inganta bi annan shiyuku shi al-imamiyya al shari'a? ashariya yasifuna suna siffanta a immatahum a imma dinsu bi lahi ta'ala da sifofin Allah wa yusammunahum bi lahi ta'ala kuma suna kiransu da sunayen Allah shin an samu in shi ana siffanta a imma a shari'a da sunayen Allah da sifofin Allah malam yace eh, warawa zalika fi a safi kitabin indahum ya ruwaito wannan a cikin mafi ingancin littafi a su. iftara shekuhun mulkulaini an abi abdullahi ƙala yake faɗa ko fi ƙaunin lahi walin lahi al’asma’ul biya kowa ya sani idan an ce Allah yana da sunayen da za a roƙe shi da su kowa ya sani ga sunayen nan a ƙura'ani ƙala sai yace na hannu wallahi al’asma’ul husna na rantsi da Allah mu ne sunaye mafiya kyau allati la yaqbalu Allahu min al-ibadi amalan illa bi ma'rifatina wanda Allah ba zai karba aikin kowa na ibada ba sai da sanin to Allah yana da al-asma'ul husna kuma a yamma din sune al-asma'ul husna kaga suna da alaka da wani bangare ne suna Allah kenan wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na dai shafi na ɗari da uku kitabu tauhid babi na hudu ko hadisi na hudu babin nawadir da tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na 45 hadisi na 119 suratul a'raf tafsirus safi mujalladi na shafi na 113 suratul baqara shi yasa wannan in muna magana sai ce a kawo littafin ba ka yace faɗa ba wancan dan wancan dan shi an shi ma jiya da muna karatu jiya ne ko yana cewa wai wai wai wai na da reference na hadisi wanda ba haka yake ba bayan kuma ƙarya yake da bashin ɗin mutane yake so yi eh? to kaga haka suka faɗa wa fassala shiyuku shi'a malaman shi'a sun rarrabe faftarahu suka kirkiri ƙarya ala abi jafar rahimahullahu annahu qala yati wa hashahu yati wa hanul masani muni abin da ake maimaita ba Allah ya ce annabi wala kada ake zaka saba aminal masani ba to sune masani din allazi a'atahu Allah nabiyyana Muhammadan wanda Allah ya ba annabi Muhammad wala kada ake naka saba aminal masani sun ce to sune saba al masani din wa nahnu wajhullahi muni fuskan Allah na taqallabu fil ardi bayna azhurikum wanda muke jujjuya tsakaninku ko a cikin ƙasar nan wani hannu ainihin lahi fi sarki mune idan Allah cikin halittu waye da hu mune hannun Allah almabasuta wacce yake shimfiɗawa bin rahamati ya rahama ala ibadihi a bayansa rafana man rafana wanda isanmu mu ya samu jahila <laughs> na man jahila na, wanda kuma bai san mu ba to shi kenan bai san mu ba na man arafana wajahila na man jahila na. ka gani to duk da malam ali yana cewa lokaci ya yi amma waftaro gashi nan a mujalladi usulul kafi na daya shafi na uku kitabut tawhid hadisi na hudu babun nawadir wanda ga malam yana kokari ya kawo nambar hadisi da da babi da shafi da komai da in an samu bambancin madaba to ka koma ma babi in an samu bambanci to ka koma lambar hadisi ba haka ake ba sai wani kawai yanzu yana neman yi wasa da hankalin mutane waftaro suka sake kirkiran karya ala abi abdullahi rahimahullahu annahu qala wa hashahu yati inna allaha khalaqana Allah shi ya halitte mu fa ahsana khalqana kyautata halitta mu wa sawwarana fa ahsana suwarana isuran ta mu ya kyautata suran mu wa ya sanya mu aina mu ne idan sa fi ibadihi a cikin bayansa wa lisanahu mu ne harshen sa annatiqa wanda ake yin furici fi khalqihi a cikin halittinsa wa yadahu mune hannunsa al-mabsuta wanda yake shimfida abu da ita ala ibadihi akan bayansa birra'afati war rahma ta hanyar rangwame da din tausayi wa wajhahu alladhi yu'ta minhu mune fuskar Allah da ake zuwa ta wajenta wa babahu mune kofin Allah alladhi yadullu alai wanda ke nuni akan Allah wa khuzzanahu fi sama'ihi wa ardihi mune taskan Allah a sama da ƙasa bina da muni asmaratul ashjar duk bishiyar da kaga tayi ganyi tayi aya to da muni wa aina atis samaru duk bishiyar da kaga tayi ya'yan da ta tsanka to da muni wajaratil anharu da muni ƙoramu ke gudana wa bina yanzilu ghaisu sama'i da muni girgidan sama ke sauka wa yanbutu ushbul ardi da muni ciyayin kasa ke tsirowa wa bi ibadatina kai da bautan mu ne mafa bi bidalla ake bauta ma Allah walaula na kai ba dan mu ma ba na hannu kai ko Allah ma ba za a bauta mai ai malam wannan fadu yana cikin littattafai ba wai haddan shi a malam wai ya fito yana da bakin magana a addini abin da ke da ban mamaki kenan wannan haurajiyar da kwama talan na cikin littattafan ku wai haddan shi'a yana da bakin da zai fito ya magana yasa ko da na fara fito da wannan hadisan yanzu hankalinsu ya fara tashi yanzu hadisin da ke cikin Bukhari da aka ce annabi ya zo yana zaune cikin sahabbai wata mata ta zo wucewa sai ya sha'awar ta ya tashi ya je gida yayin da suka zazzage malaman sunna suka ce sun rena annabi su ma akwai a su kuma zan kama hannun in dora in ce ga gwaran nan in ba ku gani ba cikin usulul kafi saboda iskanci sai kuka ce can an zagi annabi kuma akwai a littafin ku amma ba ku ce malaman ku ba da suka koyar da ku shi ta zuwa gare ku su ba su rena annabi ba eh ai ta bakin kala lai mu buga mana eh? saboda ka wannan shine yanzu za mu tsaya nan waftaro suka saki kirkirar ƙarya suka ce fa bihim da su ne musayyata ake shafa duk wani aiki mara kyau wa bihim da su ko yadda uddaima ake ko yadfa uddaima Allah yake tun kuɗi zalunci wa bihim da sune zilin rahama Allah ke saukar da rahama wa bihim da sune fa yuhyi maitan Allah madaukakin sarki ya kira yadda matacce wa bihim da sune yumitu hayyan yake ainihin wato kashe raye wa bihim da sune yaftali Allah yake jarraba khalqahu halittasa. wa bihim da su ne ya fi kalƙihi da su ne Allah yake hukunci a cikin halittarsa qadiyatahu wato matsalarsa qadiyarsa wannan ya zo cikin at-tauhid ibn babu al-qummi a shafi na 162 hadisi na ɗaya babu ma'ana da ayn wal uzun wal lisan da biharun anwar mujalladi na 26 shafi na 240 hadisi na biyu babu jawami'i manaqibihim wa fada'ilihim alaihi wasallam ana ka kawo wannan magana ba sannan waftaro suka saki kirkire ƙarya ala a'immatihim annahum qalu sunti thumma yu'ta bina sannan za a zo da mu gobe alkiyama fa najlisu ala arshi rabbina za mu zauna akan al'arshin Allah ba eh za su zauna kan al'arshin Allah kaga in ba Allah a zaunan yace ba da suka ce in sun ce an sun ce an ma Allah makani to menene ma'anan sun mai uta bina fa na su ala arshi rabbina ba dai sai da kudirin cewa Allah yana can bane ke sa za su je wajen shi su zauna sannan ya za ku kawo hadisai cikin littattafan ku ce falalar wanda ije ya kai ziyara kabarin Husaini kamar wanda ya ziyarci Allah a saman al'arshi duk ba yana nan cikin littattafan su ba to wannan ya zo cikin tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar hadisi na ɗari da hamsin da hudu suratu bani isra'ila suratul isra'i kenan tafsirul burhan mujalladi na hudu shafi na 607 so a hadisi na tara suratul isra'i ita ce suratu bani isra'ila to bari mu tsaya nan saboda lokaci yayi ba wasu sai mu tashi a nan lallai mala abu ɗazu an abin nan sai kuma ba ku lura ba 60 ba ku lura ba insha Allah gobe sai mu tashi nan abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum